Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 17 ga watan Nuwambar na 2022. A cikin shirin zaku cewa a Litinin kungiyar ɗaliban Nijar da ke jami'ar Yamai ta shirya wata muhawara ta wato akan hulɗa tsakanin ƙasar Faransa da Nijar. Muna tafi da ƙarin bayani. an kai karin wasu rakuman daji guda hudu a keɓaɓɓen dajin gadabeshi a wannan mako shakadin kungiyar tarayyar turai da ta ba da kudade domin hakan na dauke da bayani a wannan shiri rotun musamman na wannan shirin zai yi magana ne kan tasirin sauyin yanayi a zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya a nijar Ƙungiyar ɗaliban Nijar da ke jami'ar Yamai ta shirya wata muhawara a ran 15 ga watan Nuwambar a kan hulɗa tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar Nijar. Masu ba da daraja sun kasance jakadan Faransa Sylvain Ite da kuma ɗan ƙungiyar farar hula Musa Cangari. Almustapha Bakin Bature, sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban, ya yi ƙarin bayani akan dalilan shirya wannan muhawara. la jeunesse nigérienne matasan Niger musamman ɗaliban jami'a rukuni ne wanda a kowane lokaci yake sukar yanayin danniya sai muka ce ya waje ba a yi wata tattaunawa keke da keke a yi magana ba cikin wata tantama ba ba wani jin kunya. a faɗi gaskiya a baiwa matasa damar ba da ra'ayinsu dangance da batun yanayin danniya gurin namu za mu ce rabinsa ya ba da biyan bukata tunda mun maganta ido da ido da jakadan kasar faransa inda muka shaida mashi abinda mata matasan Nijar ke jira dangance da mu'amalar hulɗar ƙasar Faransa da Nijar ya zan kan batun tsaro ne tuna arzikin ma'adanai bale ma kan tsarin da ya rataya wa Nijar ɗaukar alƙawari hulɗa da Faransa. Hakan ya sa jakadan Faransar nuna sanin lalle nafiyar Afirka nafiya ce ta ƙarni na 21 shi da kanshi ya yi faɗar ya kuma yarda da sanin lalle ya kamata hulɗar Nijar da Faransa ta sake sabuwar madafa ta tushe. france karan kasar faransa a niger sylvain ite ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da lacca a muhawarar ya bayyana cewa ya ji daɗin hannun haɗuwa da ɗaliban niger da ke jami'ar yamai gahirsa da tarnan fudai ahmed Aikin jami'in jakadanci shine wannan, ba wai ya tsaya kaɗai ga zaɓaɓɓu na ƙasa ko ma'aikata ba ne ko wasu manyan kusoshi. Haka kuma kana iya tafiya wajen haɗuwa ta al'umma da matasa. Wannan ne ya faru. Na tafi a jami'ar Yamai, na san zan iya cin karo da ɗaliban jami'a da suke da mabambantan ra'ayoyi. Amma na yi tunanin dama ce, na je na ba da ra'ayina, na saurara, na yi ƙoƙarin kawo waɗansu su ƙarin haske. An ɗauki awa hudu ana tafka tattaunawa kai tsaye tare da ɗalibai da kuma cangari da shi ma ya yi magana. Muhawara ta ƙayatar saboda ra'ayin sun bambanta. Wannan shine abu mai kyau. Kowa ya faɗi albarkacin bakinsa da kuma baiwa ɗalibai hanyoyin nazari. ana ci gaba da gudanar da babban taron muhawara kan soke hukuncin kisa na wato karo na takwas inda aka tanadi kimanin rumfuna talatin da suka hada da na nishar a da wannan taro mun haɗu da shugaban wannan tsari na yaƙi da hukuncin kisa wanda ke ganin cewa ya zama wajibi ƙasar nijar ta yi amfani da misalin ƙasashe makwabtanta burkina faso da chadi da suka soke hukuncin kisa rafael shenuel hazan ya yi wa wakilinmu na musamman Alhassan abdu karin bayani su ɗauki nauyin da ya rataya kansu da gaskiya ba tare da tsoro ba domin su gaya wa al'ummar nijar cewa ba a aiwatar da hukuncin kisa wata tsohuwar al'ada ce ta mulkin mallaka kuma yawancin kasashen duniya sun soke hukuncin kisa a kina a bi wannan yunkuri kuma ina gayyatar 'yan nijar maza da mata da su kira gwamnatin nijar da ta dauki nauyin da ya rataya kan wayanta da kuma tsinkayen siyasa matasa na bukatar sabbin tabi'u matasa ba su neman ɗaukar ramuwar gayya suna buƙatar a girmama girmama 'yancin dan adam a girmama mutane da yaucin dan adam hakika akwai matasa da suka nuna jin daɗin su ta yin raye-raye da wake-wake domin yin allah wadda da hukuncin kisa yara mayan gobe sun shirya za su kawo sauyi cikin al'ummomi jakadan kungiyar tarayyar turai a nishar salvador faransa ranar talata ya kai ziyara a gadabeshi da ke gundumar bermo inda ya halarci mataki na biyu na mayar da wasu raƙuman daji guda hudu a keɓaɓɓen dajin gadabeji ya yi amfani da wannan dama don ganin yanayin tanadi a wannan dajin sannan kuma da nazari a kan hanyoyin inganta shi salvador faransa jakadan ƙungiyar tarayyar turai ya yi wa adamu umaru ƙarin haske Yana da muhimmanci mu kai rangadi mu ga abubuwa a zahiri. Nijar na kunshe da abubuwa daban-daban domin al'ummomi ne da suka warwatsu bisa faɗin ƙasa. Na gani a takarda amma yanzu ina so in gani gaskiyar abun Proje mai kyau ne na kiyaye muhallin halittu kuma na fahimci shirin na da babban tasiri bisa al'ummomi bisa daidaituwar wasu bambance-bambancen ra'ayoyi da ake iya samu wani lokaci. Kenan yana da armashi bisa wasu fannoni tare da shigowar wani daji wanda ta hanyar shi wasu suke ganin kansu ciki la'akari da sarakunan da ke tare da mu shugabanni da dama na hukumomi da na al'umma wannan rangadi shine na kokarin sauraron ku mun saurari magabata yanzu yana da kyau mu saurare ku talatin da ga watan Disambar na 2022 ita ce ranar da hukumomin gargajiya da na bariki a gundumar Tesawa suka tsaida don sakin gonaki. an tsayar da wannan mataki ne a jiya a wata ganawa da ta hada dukkan masu ruwar tsaki a harkokin karkarar wannan yanki sani lawali sakatare janar na kwamitin kula da hilaye na tesawa ya yi wa iliya mimuni karin haske a takaice a duka eh, da'irorin nan guda bakwai na ta tasawa kowace ta tsaye da anata ranar 31 a watan 12 na 2022 bakin wannan lokacin ya kamata a ce gonaki an sake su to kowace da'ira da ta yi wannan tsaye da lokuta to sai kuma ka gama anan departament aka yi taro na departament wanda adiba a gani kuma wace rana ce departament ya kamata ta tsaida dangance da sakamakon da aka samu na da'irori eh, shi ya ba mu damar eh, tsaidawa a huskar departament kin tasawa kamar mun ba da shawara wanda mu ma wannan rana da muka tsaida jiha muka ta jiha gubernar zai ɗauka kudiri na tsaida ranar da ya kamata a saki gonaka kumshiyoyin manoma da kumshiyoyin makiyaya su ci gaba da wayar da mutane kai musamman kumshiyoyin makiyaya su sanar da makiyaya lokacin sakin gona kai bai kai ba har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan saka jari dangane da hasara da kuma banar da aka fuskanta a babban taron muhawara kan son yanayi cop a birnin sham al-sheikh na kasar egypt ana samun mabambantan ra'ayoyi tsakanin kasashen da suka ci gaba da masu tasowa ibrahim wanaka sakatare na zartarwa na kungiyar mai fafutuka gina zaman lafiya mai dorewa a nishar na fatan a yi la'akari da wasu wato abubuwan da sakonsu ya kumsa ya kuma yi wa nuha belad wakiliyar fundasan irindal a taron kafin ta karin bayani Sakon da muka yi kokarin isarwa shine na yin la'akari da matsalar kiwo a cikin siyasu a cikin tsare-tsare domin suna da matsaloli na musamman. Makiyayi mutum ne wanda ya fi fama da sauyin yanayi domin idan akwai ambaliyar ruwa, ambaliyar tana kashe dabbobi. Jarin shi su ne dabbobi, ba da wani abu in ba su ba. Bayan shi ba yadda komai, dabbobi sun tafi, matsugunin shi ya tafi, haka zai tsaya. Kenan dole juya kan wasu abubuwa ya shiga bakuncin haure, ayyukan a da za su kawo matsalar tsaro mafita ita ce ta kula da su a sanya su cikin tsare-tsare a koya musu ayyukan da suka dace da zaman su na rayuwa domin rike su cikin muhallin su shigar da su ayyukan tattalin arziki da na jama'a kafa musu damammaki domin su kowace shekara a daidai wannan lokaci ana fuskantar tsadar farashin albasa a kasuwanni a cewar shugaban kungiyar masu sa ido kan sha'anin albasa a afirka ta yamma da tsakiya wani lamari na samun tushe ne daga rashin amfani da hilayen noma don noman albasa a nijar alhaji mustapha kadri sarkin abzin ya yi wa mamman ada ƙarin bayani albasa ba tsada na ba ta yi lokaci ne ya zaka dan ina son mutane su gane wanga lokaci da muke ciki lokacin tsada ne lokacin na kuma da ya kamata kowa shi tashi shi aiki shi biɗi na kai ne yara da a cikin gari manyan garuruwa da suke nan zaune su zo su kama aiki don abin da muke kira gare su nijar dai muna da ƙasa eh, eka dubu ɗari da talatin dubu talatin na kaɗai ake noma dubu ɗari kin nan ba a nan ga nomansu in an nome su kana ganin albasa ta isa da in ba haka ba albasa yadda ka ga gishiri na tsada ita ma ƙara kuɗi za ta yi eh, albasan ba ta isa ma saboda sai dai yawo kaɗai bukatar sai yawo kaɗai ko ba a hidda ta ba ko ina ko ko rabi ba ta yi ba ana hita da ita ƙasar waje mai amma hitan nan ba ita ta ba take sa ta yi tsada eh dan haka nan ne mu muke cewa albasa in kowa na nomawa sai ka iske an samu unwani sosai A fagen wasanni a cikin tsarin shirye-shiryen gasar cin kofin Afirka na kwallon kafa da za a gudanar a kasar Cote d'Ivoire a shekarar 2023, tawagar Nijar Mena a ta bar birnin Yamai jiya inda ta isa a kasar Turki domin gudanar da training na makonni biyu. Tawagar ta Nijar za ta yi wasanni biyu na sada zumunta da Libi a yau Alhamis 17 ga watan Nuwambar sannan kuma da Gabon a ran 20 ga watan na Nuwambar. kwanaki uku ne suka rage a kaddamar da wasannin gasar cin kofin duniya na kwallon kafa a kasar qatar kasar maroko ɗaya daga cikin kasashen da za su wakilci nahiyar afirka wanda kuma karo na biki take shiga irin wannan gasa to kuma ake jira daga daga 'yan wasanta da ake kira leon de latlas ga sharhin da lawali garba kwararre a fannin kwallon kafa ya yi wato azantawar shi da sumana amadu. Morocco tana cikin rukuni F da Belgic da Canada da Kurwasi. Rukuni ne na 'yan wasa masu kwari. Abin ba zai zo ma Morocco da sauki ba, saboda akwai fargaba da wannan kungiyar. 'Yan wasan da aka zaba da shirye-shiryen kungiyar zai kasance abu ne mai wahala ga wannan kungiya. Amma muna kyautata kyakkyawan tsammani ga Morocco ta zo zagaye na biyu. sai rahoton namu na musamman sanadiyar matsalar yanayi wasu hilayen noma da na kiwo na fuskantar barazana lamarin da ke tattare da tasiri akan zamantakewa tsakanin manoma da kuma makiyaya da kuma amfanin gona da ma ayyuka a cikin wannan rahoto za ku ji bayanan wasu manoma da makiyaya na nijar kan wannan batu. Yau da 'yan shekaru gwammai a nafiyar Afirka ta gusuncin Sahara al'ummomin karkara ke rayuwa bisa falalar ayyukan nasu na noma da kiwo, manoma da makiyaya na rayuwa cikin sarari guda. A lokacin da bai kai a yi amfani da takin zamani ba, manomi yana iya samun dame dubu, makiyayi yana iya samun dabbobi ɗari. Idan ka ga manomi ya samu hatsi, to daji ne ya same su. Idan ka ga makiyayi ya samu dabbobi dabbobi to daji ne ya same su alman saginadu to wato wallahi to da akwai wuri gaskiya kuma da ake ciki ba a kai ga gonaki ya ishe mu ko ina akwai ciyayi idan dabbobi na samun abinci ba su zuwa wani wuri idan kuma mutane sun fara yanka karan suna isar su mutane ma wani lokaci suna neman mu kawo dabbobi domin su samu taki amma 'yan shekarun bayan nan a Burkina Faso, Mali da ma ƙasar Nijar haddashin canjin yanayi ya tabarbarar da halin rayuwar wa'annan al'ummomin har ma zamantakewarsu a jin wa'anga shaidodin. kwara a gari yana girma wuri na ragewa kuma wuri da ke da girma babu ruwa yanzu kuma burtali ba da girma kamar da manomanmu da dabbobinmu sun tare wuri guda ciyayi yanzu ba su fitowa kamar yadda aka sani a da yanzu ko ina babu ruwa da muna da wuri da muke kira fatumunsu muna da wuri da ake kira fete haire tabkuna ne da ruwa ba su karewa to yanzu ruwa ne babu balantana a domin kaucewa afkuwar rigingimu wajen amfano da albarkatun haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa tsaki ya zama dole a faɗar Bubakar Alhaji Umaru mamba na wata ƙungiyar mazamna karkara. irgo kokari muna kokari mu ga abin da muke iya yi mu gani har muna iya gyarawa saboda wayar da kai shine sahun gaba idan jama'a suka gane matsaloli suna ragewa idan babu bacin rai ba abin da zai sa a galafin laifin juna a ɗauki mataki da kowa ba zai samu matsala ba gwamnatin ƙasar niger ya tanada wata doka a cikin kundin zamantakewar karkara da kuma siyasar shimfiɗar hilaye Madalla masu harin ma'anar muka karshen wannan shiri namu a halin yanzu zan bar ku da Karim Hasmi dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.